Gwamnatin jihar Kaduna ta ce har yanzu ba ta saka ranar da za ta buɗe kasuwannin jihar Kaduna da ta tashe su don komawa makarantun da suke ci yanzu ba. Shugaban hukumar kula da kasuwanni ta jihar Kaduna Malam Hafiz Bayero ya ce kyakkyawar manufa gwamnati ke da ita shi yasa ta rufe waɗannan kasuwanni. Sai mun duba tun da ba ni ba ne kaɗai ni kawai shugaban kasuwa ne da kwai gwamna da kwai su masu kula da lafiya su ne za su duba su ga lokacin da ya dace. Amma ban tsammani ba ne kwanan nan ne za mu koma so jama'a su ƙara hakuri su sake dubawa su gani cewa mu ba mu da wani eh, manufa mun yi ne saboda kare su kuma mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. Da yawan 'yan kasuwar jihar Kaduna da suka saba da kasuwa ta al'ada dai suna cikin damuwa game da wannan sabon salon kasuwanci a jihar Kaduna. kuma sun ce a gaskiyar magana suna cikin wani hali biyo bayan sauya yadda ake kasuwancin yanzu. Sunana Muhammad Sabo daga Kaduna kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gaskiyar lamari a yanzu kasuwanci yanayin cinikin da muke samu a yanzu kaso casa'in cikin ɗari babu ba ma a magana siyan kayan sawa yanzu ana magana siyan kayan abinci ne an ba mu wannan ranaku ɗaya zuwa biyu don mu zo mu sai kayan abinci an hana mu yanzu karce wata mata ta zo siyan taliya ta zo siya korarta ake yi wannan wani irin matsala muke ciki ina ake so a sa al'umma gwamnati ta saki mutane su kasuwancin su idan ma wasu matakai za ta dauka amma hanyoyin da aka bi gaskiyar lamari ba a bi hanyoyin da za a taimaka mana ba sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da koda kasuwar kawo a Kaduna Najeriya yan saboda Allah Isa Alkarama ajjama magana mai sai da rediyo dan zalunci da gwamnatin jihar Kaduna a ce wai dan Kastela da dan Silvin Defense da soja da dan sanda mutane zo su sa koren mai sai da manja a je a kama wai mai manja sai da ya biya naira dubu ashirin da biyar akan ido na yan sanda suka kama shi za su zo su kwashe mun kaya suna dukan matan mutane to wallahi tallahi kiran da nake ga gwamnatin jihar Kaduna ta zo ta daidaita wannan al'amari domin idan ba haka ba wallahi mutanen jihar Kaduna za su kai matsayin da wallahi fito na fito da jami'an tsaro sunana Alhaji Sulaiman kifi Kaduna gaskiya tsakani da Allah muna so janar Buhari ya shiga cikin wannan al'amarin saboda malam Nasir ɗan Rufayi ba mun zaɓe shi bane dan ya cutar da mu ni din nan da nake magana ni Alhaji Sulaiman kifi shago na guda uku ne yace mu rusa shaguna an zo ana takura mu al'umma mutane suna zuwa kasuwa siyan kaya ana kama mu a gabana wata mata ma da jariri aka hankaɗe ta da jaririnta kuma ai ya kamata a duba a ga halin da mutane suke ciki shugaban hukumar kasuwannin na jihar Kaduna Malam Hafiz Bayar ya ce wannan sabon tsarin cin kasuwa na jihar Kaduna an yi shi ne domin tabbatar da kare lafiyar al'umma don ganin ba su yi cinkoso a kasuwanni ba. Eh, sakon da nake so in gaya musu su yi haƙuri wannan abu ta shafi kowa ba fa ɗan kasuwa ba ne kaɗai abin nan ta shafa. Ba mu da wani tunani na wai kunta ta mutane ba wanda ya mana wani laifi da za mu kunta ta mishi. Abin da muke ina saboda muna ƙoƙari ne mu kare rayukansu. Tun bayan ɓullar cutar corona a jihar Kaduna dai gwamnatin ta ɗauki matakai na ganin ta kare yaɗuwar cutar a faɗin jihar Kaduna. ciki kuma har da salancin kasuwanni a makarantun firamaren da yanzu suke hutu wanda gwamnatin ta ce wannan zai taimaka mata wajen ganin mutane ba su cunkushe a lokacin da suke saye da sayarwa ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya